Ganin cewa zaben shekara ta 2019 na kawo jiki wasu daga cikin 'yan siyasa sai canja sheka suke daga wannan jam'iyya zuwa wannan. A wani taron da jam'iyyar PDP na jihar Kaduna ta shirya don ta karbi waɗansu daga cikin 'ya'yan waɗansu jam'iyyu da suka canja sheka zuwa jam'iyyar PDP wanda mafi akasarinsu da su aka kafa jam'iyyar PDP tun asali. A jawaban da aka yi a wurin taron sun shaida ma 'ya'yan jam'iyyar cewa za su yi dukkan mai yiwuwa na ganin an kai ga samun nasara a zaɓe mai zuwa. to announce that we have learned our lesson, which is what has informed our coming together. Ya ce once a senator, senator for life. Ya kamata waɗanda suka zo nan su shirya ɗaukan tsaraba domin su koma ƙauye da shi. Wanda zai ce yana jin haushin dawowa, bari na ne ko? To na fi kowa farin ciki domin an yi ne dan jam'iyyar PDP ta rayu. sun kuma ƙara tabbatar da aniyar na ganin cewa an bi ka'ida wajen zaɓe inda suka nuna rashin jin daɗin su bisa yadda al'ummar jihar Kaduna suka fuskanci ƙalubale a zamanin mulkin gwamna Nasir Ahmed Rufai inda suka ce mulkin ya fuskanci ƙalubale tun ma ba yawan koran ma'aikata da aka yi ba da kuma malamai da rage yawan sarakuna da dai sauransu. Cecen jihar Kaduna mu cecen Najeriya gabaki daya. Iyako, our collective responsibility as the electorate of Kaduna said to come together to harness our votes. Mafi akasarin waɗanda suka jawabai a lokacin taron sun ce zamanin mulkin gwamna Nasiru Ahmed Rufai babu waɗansu ababen more rayuwa da aka amfana da shi. Muhammad Idris labarun Liberty.